girman faza karan ya kai girman gidanta ah. ka kalli lamarin ƙasar nan mutumin nan sai jan mu gaba yake wani wani irin masi ai gware ya jawo mu ba assalamu alaikum alhaji akaro a ah, wa alaikum sayadi lafiya na ji yala bari ka kyara wannan mutumin sai jan jan mu gaba yake ta yi to ma gwara a jamu ba ba ah, alhaji akaro na ji an ce wai ka taɓa zama a saudiya kai kai abba ai mu ne mhm. saudiya ko za ka dan ban labarin ai saudiya kai allah ya kai mu saudiya sai ba zan taɓa mantawa ba gidan mai gidana eh. akwai wani mai gidana da ya wani kiwon zakara ina ga ni ne nake zuba mai abinci girman fa zakaran ya kai girman gidanta ah, hawa alhaji a kayan ina ni nake zuba mai abinci wancan gidan wancan dai gidan da kake gani girman zakaran ya yi wancan gidan

to wallahi ba zan ba zai wuce wancan duk abin da zaka faɗa iya wancan gidan shine girman zakara wancan gidan wancan gidan wancan gidan eh na salamu alaikum sai an ji wa kai da wani wannan makareci kake mu eh ba na san shi mutunci fa ku da ma ran zamanin na haka suke sai ku zo ku samu mutun ya ba ku labarin ku kai ta ka bani wani